Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات صدق الله العلي العظيم masu sauraro kun kamo radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da yadda dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dume su sai kuma shirin nan na muleka jaridunmu na yau daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na duniyar mu a yau sai shirin nan naku mai farin jini na muryoyin masu saurare sannan a saurari amsoshin fikihu sannan kuma mu karkare da afirka a yau to da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda waɗannan abubuwan da muka sanar za su kasance jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu sai a gya zama domin a ji labarin duniya ta da tahir amir raji ga labaran duniyan da farko ga kanunsu majalisar dokokin kasar iran za ta hana 'yan jarida masu goyon bayan takukuman da amurka ta dora a kasar izinin shiga kasar iran gwamnatin kasar amurka ta ce 'yan tawaye a kasar chadi suna kan hanyar kwace babban birnin kasar ta chadi a iraki kuma an kafa kwamiti wanda zai tsara ficewar sojojin amurka daga kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran wani dan majalisar dokokin kasar iran ya bukaci majalisar ta haramtawa 'yan jarida daga ƙasashen amurka da burtaniya da kuma dukkanin kafafen yada labarai waɗanda suke goyon bayan takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora wa ƙasar kamfanin dillancin labaran ip wato iran press na ƙasar iran ya nakalto said nasir musavi largani yana faɗar haka a jiya lahadi ya kuma ƙara da cewa ya karɓi koke-koke daga 'yan majalisar dokokin ƙasar da dama kan wannan buƙatar. kafin haka dai kwamitin kare haƙƙin bil'adama a ma'aikatar shari'a ƙasar iran wato hchr a takaice ta rubuta wa majalisar wasiƙa a ranar laraban da ta gabata inda a ciki ta bayyana sunayen yara ƙanana 31 wanda takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora wa ƙasar suka hana su samun magungunan cututtuka da suke fama da su har suka rasa rayukansu tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya fice daga yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran sannan ya ɗora wa ƙasar mummunan takunkuman tattalin arziki sannan hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ikirarin amurka na cewa takunkuman ba su shafi sayan magunguna ba karya ce don takunkuman sun hana iran taɓa kudadinta ko da na sayan magani ne daga ƙasashen waje. gwamnatin ƙasar amurka ta ba da sanarwar cewa wata tawagar 'yan tawaye daga arewacin ƙasar chadi sun nosa kudu zuwa babban birnin ƙasar jemena don kwace shi don haka ta buƙaci 'yan ƙasar da suke cikin birnin su gaggauta ficewa kamfanin dillacin labaran reuters ya ce kafin haka kakakin ƙungiyar 'yan tawaye ta front for change and concord in chad wato fact a takaice ya bayyana cewa mayakan kungiyar sun kwace lardin kanem mai tazar kilomita 220 daga na babban birnin kasar amma gwamnatin kasar ta chadi ta musanta haka a wani mai da martani da ta rubuta a shafinta na facebook gwamnatin kasar chadi ta ce wannan labarin karya ce kuma waɗanda suka ƙirƙiro ta suna ƙasashen turai kafin haka dai da yini guda gwamnatin ƙasar birtaniya ta buƙaci 'yan ƙasarta da su fice daga ƙasar chadi don ta sami labarin cewa akwai ƙungiyoyin 'yan tawaye guda biyu daga arewacin ƙasar ta chadi suna nosawa zuwa babban birnin kasar N'Djamena ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ta tashi daga garin Faya mai tazarar kilomita 770 daga N'Djamena ɗaya kuma daga garin Mao babban birnin lardin Kanem. Sakamakon zaɓen da aka gudanar a ƙasar ta Chadi dai ya nuna cewa ya zuwa yanzu shugaban ƙasar wato Idris Deby ne ya lashe zaɓen, wanda zai ba shi damar ƙara wasu shekaru kan shekaru fiye da talatin da yi yana iko da ƙasar. firayim ministan kasar iraki mustapha alkazimi ya ba da labarin kafa kwamiti na musamman wanda zai tsara ficewar sojojin ƙasar amurka daga ƙasar. majiyar murya Juma musulunci ta iran ta nakalto mustapha alkazimi yana faɗar haka a jiya ya kuma ƙara da cewa gwamnatinsa ta kai ga kafa wannan kwamitin ne bayan shawarori da tattaunawa sosai akan lamarin alkazimi ya ƙara da cewa kwamitin zai tsara lokaci da kuma yadda sojojin kasashen waje gaba daya za su fice daga kasar iraki daga ciki har sojojin kasar amurka banda haka firayim ministan ya ce dole ne jami'an tsaron ƙasar ta iraki su ɗaura ɗamarar karɓar aikin kula da harkokin tsaro ɗari bisa ɗari a ƙasar musamman yaƙi da ragowar mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a ƙasar da ƙarshe alkazimi ya ce ƙasar iraki tana da matukar muhimmanci a yankin don ita ce ta karya daular ƙungiyar da'ish a arewacin ƙasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin kasar rasha ta kori jami'an ofishin jakadancin czech republic 20 daga moscow bayan zargin da kasar ta yi wa rasha da hannu a wata fashewa da ta auku a wani rumbun aje makamai wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu kafi haka dai gwamnatin prague ta sallami jami'an diplomasiyar kasar rasha 18 a ranar asabar da ta gabata bisa zarginsu da hannu a rikicin kamfanin sadarwa ta intel har ila yau ta buƙaci rasha ta bayyana mata dalilan ziyarar da alexander petrov da ruslan boshirov wa'anda gwamnatin ƙasar birtaniya take zarginsu da amfani da iskar gas don kashe sergei skripal da diyarsa yulia Da ƙarshe ƙasar czech ta ce ta ba da wannan rahoton ga ƙungiyar tarayyar turai da kuma ƙungiyar nato kan wannan batun da kuma cewa tana zargin rasha da hannu a fashewar shekara ta 2014 inda kungiyar eu ta yi alkawalin tattauna wannan batun a yau litinin a fagen wasanni kuma 'yan wasan damben gargajiya na kasar iran sun zama zakara a gasar damben gargajiya na asiya na wannan shekara ta 2021 kamfanin dillacin labaran iran press ya bayyana cewa an gudanar da gasan wasanni ne daga ranar 17 zuwa 18 ga watan abrilu da muke ciki a birnin Almati. na kasar kazakistan kuma 'yan wasan iran sun zama zakara a wasan ƙarshen da aka gudanar a jiya lahadi wannan dai shine gasa karo na 34 da aka gudanar inda kuma hassan yazdani kamran kasimpur da kuma ali sha'abani suka sami lambar yabo ta zinari sai kuma aliriza sarlak mustapha hussein khani da kuma ali sabar suka sami lambar yabo na azurfa da ƙarshe murtada gibasi da amin tahiri suka tashi da lambar tagulla tawagar 'yan wasan ƙasar iran a gasar na almati dai ta zama zakara a wasannin damben gargajiya na nahiyar asiya wannan shekara da samun maki 179 sai kuma tawagar ƙasashen india da kuma kazakistan suka zo na biyu da na uku tare da samun maki 151 da kuma 149 a jere masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. la. masu sauraro sun ga zama domin ku saurari shirin nan na jaridunmu na yau wanda ni mustapha adam zan gabatar muku muleka jaridunmu na yau to zan fara ne da shafin nan na aktu nijar inda yake cewa an fara watan azumin ramadan a yan wasu yankuna na nijar da hare-haren 'yan ta'adda yankunan da fuskanci hare-hare a kwanakin farko na watan azumin ramadan mai alfarma sun kunshi maine sorowa da ke gundumar difa da kuma gairoro a gundumar tilaberi an kai hare-haren ne dai a ranakun alhamis da kuma asabar da suke sanadiyar mutuwar mutane da dama yankin tilibiri dai da ke arewa maso yamma kuma kusa da kasar mali yana ɗaya daga cikin inda masu ɗauke da makamai suka tsananta kai harare a cikin nijar sai kuma yankin difa da ke kudu maso gabashin kasar a gabar tafkin chadi to ita kuwa jaridar nan ta almizan da ake bugawa da harshen hausa a najeriya ta kawo labarin da ke cewa me ya jawo baiwa wahammata iska a taron zaben shugabannin pdp a kaduna ta dai wannan jaridar wata ta mako-mako ce tana fitowa a ranar juma'a ta ce a ranar asabar da ta gabata wasu da ake zaton 'yan daba ne suka tarwatsa taron shugabannin jam'iyyar pdp na arewa maso yamma zaben fidda shugabannin da aka yi shi a kasuwar duniya da ke kaduna a hanyar zaria ya gamu da fushin 'yan daba a daidai lokacin da ake tsakar gudanar da shi abinda ake ganin dai ya jawo wannan rikicin da shine yadda kowane yanki na bangarorin yake son sai an bashi mataimakin shugaban jam'iyyar yankunan da suke wannan bangaren sun kunshi kano katsina kaduna jigawa sokoto kebi da kuma zamfara har ila yau muna najeriya din inda jaridar nan ta leadership hausa ta ce ministan tsaro bashir magashi ya ziyarci maiduguri ministan Tsaro tsaron najeriya major janar bashir magashi mai ritaya a safiyar lahadi ya isa maiduguri jihar borno don ziyarar aiki wanda ya samu rakiyar shugabannin tsaro sannan ya yi wata ganawa ta siri da kwamandojin da ke rundunar operation lafiya dole To masu haro abin da ya takaita kenan a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau. Yanzu sai ku gyara zama domin a saurari shirin nan na duniyarmu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita a kansu da jima mahangar masana a wasu lokutan. A yau shirin namu zai dube ne akan yunkurin da sabuwar gwamnatin kasar Amurka take yi domin don kufar da manyan kasashen duniya guda biyu wato china da rasha kan abin da kasar ta amurka ta kira yunkurin da waɗannan kasashe suke yi na mai dukkanin harkoki na duniya ta fuskacin siyasa da tattalin arziki da ma ta fuskacin soji wannan dai ne abin da shirin namu ne da da allah zai dube a kansa da fatan masu za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. ga ranar da sabon shugaban kasar amurka joe biden ya yi rantsuwar kama aiki a kasar amurka a fadar white house joe biden ya sanar da cewa ɗaya daga cikin mahimman abubuwan da zai mayar da hankali a kansu a lokacin mulkinsa shine ta kama kasashen rasha da china birki akan abin da ya kira babbar barazanar da suke yi ga ci gaban ƙasar amurka inda bai cewa a halin yanzu kasashen rasha da china su ne barazana mafi girma ga kasar amurka ta dukkanin fuskoki da hakan ya hada da fuskoki na siyasa da tattalin arziki da ci gaban masana'antu har ma da batutuwa waɗanda suka shafi tsaro inda ya bayyana cewa ɗaukar dukkanin matakai waɗanda suka dace domin dakile irin gagarumin ci gaba da waɗannan ƙasashe suke samu ta waɗannan fuskoki to shine babban abin da yake da mahimmanci ga gwamnatin sa ta mayar da hankali a kansa wanda a cewar sa shine hakan zai baiwa amurka damar ci gaba da jan ragamar al'amurra ta fuskacin siyasa da tattalin arziki da kuma fuskar soji a duniya ɗaya daga cikin irin matakai waɗanda joe biden ya fara ɗauka dangane da waɗannan manyan ƙasashe shine yunkurin ganin cewa ya hana su samun bunƙasa da kuma tasiri a yankunan da suke kusa da su musamman ma kasashe waɗanda kasashen na rasha da china suke da tasiri a kansu joe biden wanda yake sukar tsohon shugaban kasar amurka donald trump akan batutuwa daban-daban daga ciki har da rashin tsari wajen tafiyar da siyasar wajen kasar amurka inda joe biden yake bayyana siyasar donald trump da cewa siyasa ce wadda ba ta yi nasara ba musamman ma dai siyasarsa ta harkokin waje inda bayyana cewa dukkanin abubuwan da donald trump ya riƙa aiwatarwa a lokacin mulkin nasa ba abubuwa ne waɗanda za su amfanar da amurka ta kowace fuska ba bilhassali ma suna kawo ma amurkan bakin jini ne sannan kuma joe biden ya riƙa sukar trump dangane da abin da ya kira shiga rikici da sauran kasashen duniya maimakon sulhuntawa da fahimtar juna da yin aiki tare da sauran kasashe musamman ma manya da cikinsu waɗanda suke da tasiri waɗanda za su iya bayar da gudunmawa wajen tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiya a sauran sassa na duniya baya ga haka kuma joe biden ya rika suka trump akan cewa yana jawo wa amurka abin kunya da kuma abin magana da allah wade a duniya saboda irin taɓargaza da ya rika yi a cikin harkokinsa na siyasa wanda suka yi hannun riga da salon siyasar amurka wadda cewarsa ta genu akan mahanga ta demokuraɗiyya da kuma girmama mahangar 'yan ƙasa baki ɗaya sannan kuma joe biden ya rika sukar donald trump a kan sakawa wasu ƙasashe takunkumi da ya rika yi saboda sabanin siyasa da ke tsakanin tsakaninsu inda ya bayyana cewa sabanin da ke akwai a tsakanin waɗannan ƙasashe da donald trump ne domin kuwa akwai abubuwa da dama waɗanda suke da mahanga iri ɗaya tare da ƙasar amurka duk da cewa donald trump ya yi amfani da makami na saka takunkumi ne domin tilasta kasashen da yake da sabani da su din su koma 'yan kore ga siyasar amurka sau da kafa joe biden wanda a halin yanzu yake kan kujerar shugabancin kasar ta amurka wadda donald trump din ya kasance a kanta kuma ya rika su a kan salon siyasarsa shine kuma a halin yanzu yake aiwatar da wasu daga cikin irin waɗannan matakai da yake sukar donald trump a kan su a lokacin da yake shugabancin kasar daga lokacin da joe biden ya hau a kan shugabancin kasar amurka ya saka wa rasha da china jerin takunkumai masu tarin yawa bisa hujjoji daban-daban waɗanda yake bayyana cewa ɗaukar waɗannan matakai suna da matuƙar muhimmanci ga gwamnatin amurka daga cikin irin hujjojin da joe biden ya rika bayarwa na sakawa ƙasashen china da kuma rasha takunkumai waɗanda suka shafi wasu daga cikin manyan jami'ai da kuma wasu 'yan kasuwa gami da kamfanoni da kuma su cibiyoyi na gwamnatocin waɗannan ƙasashe hujjojin sun haɗa har da take haƙoƙin 'yan adam da kuma rashin bin dimokuraɗiyya kamar yadda amurka take bukata sannan kuma ya rika fakewa da batun cewa ƙasashen rasha da china suna yin kutse ta hanyoyi daban-daban musamman ma ta hanyar yanar gizo a cikin al'amura da suka shafi amurka wanda ya bayyana cewa musamman ƙasar china tana satar fasaha daga kasar amurka ta hanyar yanar gizo baya ga haka kuma ya zargi gwamnatin rasha da yin kutse a cikin harkoki na zaɓe na kasar amurka wanda kan wannan batu shi ma ya ɗora wasu jerin takunkumi akan wasu daga cikin jami'an gwamnatin rasha da kuma su cibiyoyi waɗanda suke da alaƙa kai tsaye da gwamnatin kasar ta rasha joe biden ya sake dawo da batun crimea wanda ya bayyana cewa batu ne wanda kasar amurka ba za ta taɓa yin sassauci a kansa ba domin kuwa a cewarsa yankin crimea yanki ne na kasar ukraine wanda kasar rasha ta kwace duk da cewa kasar ta rasha ta kwace iko da yankin crimea ne a lokacin da gwamnatin 'yan democrat ƙarƙashin jagorancin barack obama ta haifar da saɓani a tsakanin gwamnatin ukraine da kuma gwamnatin ƙasar rasha wanda gwamnatin kasar rasha ta bayyana cewa tun asali yankin crimea dama yanki ne na kasar ta rasha wanda kuma wani sarki ne na kasar rasha ya mika wannan yanki ga kasar ukraine a lokacin da take cikin tarayyar soviet wanda tun daga lokacin kuma yankin crimea ya ci gaba da kasancewa karkashin ukraine wanda gwamnatin kasar rasha karkashin shugabancin vladimir putin ta bayyana cewa ta soke wannan kyauta da aka baiwa kasar ukraine ta yankin crimea mallakin kasar rasha akan haka a cikin shekara ta 2014 shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayar da umarnin mame yankin crimea tare da dawo da shi a cikin kasar rasha kamar yadda kuma rasha ta bayar da dama ga al'ummar yankin na crimea da su kada kuri'ar raba gardama domin su zaɓi inda suke so su zauna shin suna so su zauna a ɓangaren ƙasar rasha ne ko kuwa suna son yankin su ya kasance a cikin yankin ukraine ne inda fiye da kashi 95 cikin 100 na mutanen yankin crimea suka zaɓi yankin nasu ya koma ƙarƙashin ƙasar rasha wani abu wanda masana kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa suke ganin cewa yana da matuƙar haɗari shine yadda joe biden ya shigo da ƙasashe mambobi na ƙungiyar tsaron nato a cikin wannan lamari da ya shafi rikicin ukraine da ƙasar rasha inda joe biden tare da kasashen nato suke kokarin tunzura kasar ta ukraine domin ta tsokane kasar ta rasha da kuma masana akan harkokin tsaro suke ganin cewa wannan lamari ne wanda yake da matukar haɗari wanda kuma baya daga cikin abubuwan da aka yi zaton cewa joe biden zai aiwatar domin kowa ko shakka babu shiga yaƙi a tsakanin ukraine da rasha ba abu ne wanda zai haifar da ɗa mai ido ga ƙasar ta ukraine da ma yankin ba kuma bugu da ƙari akan hakan amurka da kasashe mambobi na kungiyar tsaro ta nato ba za su iya bayar da kariya ga kasar ta ukraine ba matukar da yaƙi ya balle a tsakaninta da kasar rasha baya ga kuma joe biden ya bayyana cewa take-taken kasar china a tekun kudancin kasar ta china ba abu ne wanda amurka za ta amince da shi ba inda ya bayyana cewa china ta yi kane-kane a cikin dukkanin harkoki da suka shafi wannan teku alhali kuwa ba ita ke da haƙƙin cin moriyar wannan teku ita kaɗai ba inda bai bayyana cewa kasashe irin su philippines taiwan da kuma vietnam suna da haƙƙi na cin gajiyar wannan teku sannan kuma a lokaci guda ya ɗauki matakin yin kutse a cikin harkoki da suka shafi ƙasar taiwan wanda ƙasar china take ganin hakan tamkar shiga cikin harkokinta ne na cikin gida wanda ba su shafi ƙasar amurka ba sannan kuma masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da dama sun yi imanin cewa waɗanda suke baiwa joe biden shawara akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa ba su ba shi shawara akan irin tsarin gwamnatocin ƙasashen rasha da china ba inda dukkanin al'amurra na waɗannan gwamnatoci a cikin ƙasashensu ɗamfari suke da dukkanin ɓangarori saɓanin ƙasar amurka inda gwamnati da sauran ɓangarori ba a ɗamfari suke ba sannan kuma masanan suna ganin cewa abinda joe biden ɗin yake yi tamkar wasa ne da wuta domin kuwa shiga rikici da kasashe irin su china da rasha a daidai irin wannan yanayi ba maslaha ce ga kasar amurka ba ta kowane bangare domin kuwa kasar amurka a halin yanzu tana bukatar farfadowa ne a bangarori daban-daban waɗanda ta samu matsala wanda kuma shiga saɓani da rasha da china ba abu ne wanda zai haifar da ɗa mai ido ga kasar ta amurka ba masanin sana ganin cewa a irin wannan yanayin ne wanda joe biden ya kasa yin tsayuwar tsayin daka a gaban kasar iran dangane da batun shirin ta na nukiliya har ma ta tilasta masa dawowa akan teburin tattaunawa ko da ba kai tsaye bane kuma a bisa sharɗanta kuma a lokaci guda joe biden ne wanda ya sanar da canye sojojin kasar amurka daga kasar afghanistan daga nan zuwa wani ɗan lokaci bayan da ya kasa jurewa fuskantar taliban a cikin kasar ta afghanistan a lokaci guda kuma shine yake tunkarar kasashe irin su rasha da china da masanin suke ganin cewa wannan babban kure ne ga makomar siyasar joe biden to jama'a masu sauran lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole anan za mu ja da lizamin shirin namu na wani lokaci sai idan Allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. kuma ga shirin nan naku farin jini na murayin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ni ne na Hassan Talba George Patiskum. Duba da yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi sanin akan abiya Special Works Program na tallafin al'umma wanda ya ci ɗebin matasa aiki matsayin wata uku wato kowane dan eh, wanda aka dauke shi kowane local government mutum dubu da adadin kudin zai samu naira dubu sittin. Duba da yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari yana da fawa a kasar nan kowa tsoron shi yake amma da ya zo karagar mulki gaba ɗaya ya yi sanyi yau an waye gari da shugaban kasa ya yi sanin da cewa ga kuɗi ne an cire a tallafa wa mutanen ƙasa ai ya kamata ce ya tsawata wa mutanen nan wanda ya ɗauke ragamar wannan biyan kuɗin da za su yi ya tsawata musu da cewa ya nuna yana goyon bayan talakawa a biya wannan abu amma mutanen najeriya kowa idan sa kai mutum dubu ɗari bakwai da saba'in da hudu wannan koma baya ne in har ba a biya akan lokaci ba lokacin da mutum yake bukata abu a lokacin yake so daga mai sauraron kwasan talba george patterson assalamu alaikum biyu hausa tehran da fatan kuna lafiya to allah ubangiji sa na azumin da muka fara fara lafiya ya sa mu lafiya yawwa za mu yi magana ne a kan rashin ruwa da muke fama da shi a nan da magaram gaskiya muna fuska tun daga ranar farko ta azumi aka shiga matsalar ruwa maza da mata an ka gani da yara abin tausayi ana bare mu nan unguwanninmu na marasa ƙarfi sai a hankali a da Allah muna kira da gwamnati da ta tsawata ma daraktocin ruwan abin da ya sha wanda suka shafi abin a kansu da a taimake mu a raba mu da wannan abu saboda mun san dai akwai ruwan kuma aga ana cire wuta lokaci zuwa lokaci bai kamata ba a ce lokacin a watan jin kai kuma a dinga matsa ma jama'a yawa na gode biyu a hausa tehran magana mu sani daura assalamu alaikum jamhuriyar musulunci tehran sunana kadora diga ga dan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya hakika matakin da gwamnatin jihar katsina ta dauka na yin amfani da karnuka domin yaƙi da can bindiga da suke kashe mutane waɗanda ba su je ba su gani ba a fadin ƙasar gaskiya ya yi daidai sai dai wani hanzari ba gudu ba ya kamata a she gwamnatin jihar ta sanje yaƙin da take yi da can bindiga kuma muna addu'ar allah bangiji ya kawo mana ƙarshen hare-haren jan boko haram a ƙasashen munafirka da ma duniya baki baki daya albarkashi wannan watan da muke shiki na ramadan ra'ayina ta kashe jamhuriyar musuluncin tehran mai magana kadoro diga ga dan fulani daga jihar bauchi tarayyar najeriya To da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan rediyo VOH mai magana na ku Siraju Abdullahi daga nan ga kasar Gambi. A muna mika ta'aziyar mu da yan mu to Allah ubangiji ya ji kansa da rahama shi a cikin wannan wata mai alfarma. Sannan kuma iyaye waɗanda suka yi rashin ya 'ya'ya duka Allah Ubangiji ya ba ku haƙuri Allah ya ba mu haƙuri kuma ga baki ɗaya muna jajarta ta'aziyya mu har ga shugaban ƙasa ma a gwamnati ta sa hannu ta kuma kula da irin waɗannan eh, haraka na makarantu ba abu ba ne na wasa bai kamata ba a ce yau a cikin birnin yamai a ce ana samun ire-iren waɗannan eh, makarantu na zana da sauransu assalamu alaikum biyu ta hausa muryar radio musulunci na iran kuna tare na kule toro jamhuriyar nijar da magaram na shigo cikin wani gida in yi dafa ra'ayina na yau shine duba da cewa eh, muna maika ta'aziyya uwaye wanda suka rasa rayukan su a birnin Niamey to allah shi kansa allah sa kwanciya hutawa kuma ya kamata gwamnati ta dauki mataki akan irin wa'annan lakwal da take yi na zana ya kamata a ce babban birni ne mai kamar haka saboda allah rihi ne na zana ya kamata a dauki mataki a irin wannan abubuwan eh, kuma allah kiyaye allah sa sun huta duka mu ne baki daya mu ne allah ji kansa allah sa kwanciya hutawa kuna tare na ku da toro jamhuriyar Nijar da Magar. Sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya ina kira ga gwamnati ta jamhuriyar Nijar dan Allah da Annabi ta yi kokari bai kamata ba a yanda kasan mu ta Nijar Allah ya bata arziki na man fetur sosai kuma a tsaya ana aji ma'ana kalassuka na zana bai kamata ba ya kamata a ce yanda Allah ya ba kasar ci gaba kuma ci gaban a ganshi a kasar saboda Allah mai magana Abdurrahman mana wanda aka sani da abu doki kibiya da magaram jamhuriyar nijar to da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. sai kuma shirin nan da amsoshin fi tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين jama'a masu haro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu to a yau dai ga wasu tambayoyi da ainihin wasu bayan allah suka turo ko da yake akwai wani wanda ya rubuto wata tambaya ta gurub mu na gurub din amsoshin fikihu yake cewa wato gurub ɗin whatsapp kenan yake cewa shin idan muna so mu dinga aiko da tambayoyi banda wannan hanya ta gurub din whatsapp akwai wata hanya ta daban to a gaskiya tun da dai dama abin da ya sa muka sa shi amsoshin fikihu don ake turuwa ta hanya gurub din whatsapp tunda mafi yawa al'umma kowa dai yana yin wasa kuma ba wani kuɗi ne mutum zai kashe mai yawa ba balle a ce ya bugo waya ya yi tambayoyi ɗin to saboda haka ne mafi sauƙi a tunaninmu tunda duk wayannan tambayoyin mafi yawa ta nan ake turowa yawwa akwai dai waɗansu lokuta za ka ga cewa wasu ɗaiɗaiku sukan bugo mana daga jamhuriyar niger daga najeriya ma Eh, wasu sukan bugo ta waya su yi tambaya din amma za ga cewa saboda waya mutum ce zai bugo kowane lokaci za ta ci masa kuɗi da yawa musamman al'amura na ƙasa da ƙasa daga wata ƙasa ka bugo zuwa wata ƙasa saboda haka dai wannan dai zaure da muke amsan waɗannan tambayoyi in mutum ya aiko ya wadatar insha Allah to eh, wannan yake cewa akaramakallahu assalamu alaikum a tambaya ta a nan ita ce menene hakikanin dalilin da ya sa a cikin kiran sallah na 'yan shi'a mabiya mazhaban ahalul baiti suke ƙara wani abu wanda ahalus suna su ba sa faɗa wato suna cewa ashadu anna aliyan waliyullah ko akwai wani abu da ya sa 'yan shi'a suke wannan to idan wannan tambaya to tambaya ce mai muhimmanci haka ne gaskiya ne a cikin kiran sallah shi'a suna kara ashadu anna aliyan waliyullah bayan sun ce ashadu anna muhammadar rasulullah sai su ce ashadu anna aliyan waliyullah to dalili akwai al'amura ne na tarihi wato abubuwa sun faru a tarihin addinin musulunci a wasu lokuta bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗansu daga cikin musulmai saboda tsabar wani abu na gaba da ƙiyayya da hassada sai ya kasance shi mu'awiya ɗan abu sufyanu wanda a lokacin shi yana gwamnan usman ne wato wanda a wancan lokacin aka sanya shi wato halifa na uku dai shi ya sanya shi ya zama gwamnansa a syria wato a damascus to shi kuma bayan da aka zaɓi imam ali ya kasance a wannan lokacin bayan wafatin shi uh, halifa na uku wato usman bin affan saboda haka shi muawiya ya yi abubuwa da dama ya yi kirkire ya yi abubuwa na nuna hassada da ƙeya hasali ma ya ƙi biyayya ga shugabansa wanda yake shi al'umma a wannan lokacin bayan mutuwar shi usman din al'umma suka taru suka ce ali lallai shi ne ali zai ba da hannu su maka suka yi masa bai'a to osu shi muawiya ya yi wasu abubuwa na tirjiya to banda wannan sai ya shiga lalata da kuma bata sunan aliyu bin abi talib ya dinga yada zagi da la'ana ga wannan bawan allah hasali muawiya ya mai da shi wajibi akan mimbari na sallar juma'a cewa sai an yi la'ana ga aliyu bin abi talibin wannan yana nan a cikin littattafai na tarihi a tsakanin ba wai littattafan shi'a ba littattafan halin suna ma duk abubuwa ba wanda bai san wannan ba to su 'yan shi'a domin su nuna wa jahilan waɗanda suke ba da kunnansu ga mu'awiya su nuna musu cewa abin da mu'awiya ya faɗa ya ce su dinga yi na zagin ali abu ne wanda yake ya saba addini ya kuma sabawa muru'a ya kuma sabawa dukkan wala al'amura hatta na zamantakewa sannan alin nan su waɗannan jahilan da suka biya wa mu'awiya suke zagin ali to shine su mabiya ali din suka ce gara su kuma maimakon inda suke tsinewa alin nan ya kamata su kuma su dinga nuna al'umma cewa ba alin nan da kuke zagi fa waliyin allah ne ba aliyin nan fa da kuke zagi babban mutum ne waliyin Allah ne yana da kusanci zuwa ga Allah ya yi ayyuka da dama na taimaka addinin nan mu'awiya da ya sa kuke yin wa'in abubuwa ranar kiyama ba shi kaɗai zai girbi abin da yake yi ba ku din ma kuna da naku laifin idan kuka biye wa mu'awiya da abin da ya sa ku kuna yi na zakin aliyu bin abi talibin to wannan ne yasa mabiya wato manzon Allah mabiya kuma gidan ahlul baiti sai suka ce to mafi girman gurin da ya kamata a dinga sanar da al'umma matsayin ali shine bayan an yi kiran sallah an ce ashadu anna muhammadar rasulullah to kuma a ce ashadu anna aliyan waliyullah bayan an ce mun shaida da gaskiya cewa muhammadu manzon allah ne to kuma mu faɗa cewa mun shaida da gaskiya ali waliyun allah ne wannan kurin shi ne dalilin da ya sa mafi girman dalili dai akwai 'yan dalilai daban-daban amma waɗannan wannan dalilin don mutane su fahimci cewa wannan mutum waliyin Allah ne ku daina sakin baki a kansa yana ɗaya daga cikin mafi girman al'amari shi yasa tun daga wancan lokacin har yau har zuwa wannan rana duk inda ka sami mabiya mazhaban albeti a kiran sallah sukan kara wannan magana ta cewa sun shaida ali waliyun allah ne ina fata an fahimci amsar wannan tambaya din shi kuma wannan bawan allah yake tambaya yake cewa akarmakallahu an samu wasu a makotanmu ne muka ji labarin wai za a ɗaura wata yarinya aure amma fa yarinyar nan ba zawara ce dududu ba a fi wata ɗaya da sakota ba shin ɗaurin aure ya halarta a yi shi ba a kammala idda ba to wannan tambaya tambaya ce wacce take a fili cewa in dai abin ya faru to an aikata haramci domin ku bai halarta ba a dunkula kenan ba ba sai na shiga cikin detail ba abun da yake duk abun da aka yi saki sakin nan kuma an yi shi kowa ya tabbatar da an yi saki to in har wani daban zai zo ya aure ta to fa sai ta yi idda in kuwa ba ta kammala idda ba aka zo aka ɗora mata aure da wani to fa wannan auren fa bai yi ba sannan kuma an aikata haramci saboda haka aure a cikin idda fi ma da yaya aka yi shi to bai yi ba sannan kuma an aikata haramci wannan shine hakikanin al'amari idan shi mijinta ne wanda ya sake ta kafin ta gama idda ma zai iya mai ita matukar wannan sakin saki ne mata guda ɗaya ko kuma na biyu bai kai ga saki uku ba in wannan ne to zai iya mai da abarsa kafin ta gama idda amma in wanne daga baya daga waje zo zai aure ta wanda ba mijinta ma wanda ya sake ta din ba to sai a bari ta kammala idda kakaf wannan ne lokacin da ya kamata sai kuma a ɗaura wani auren daban. to wannan a takaice a insha Allahu amsar wannan tambaya kenan to shi kuma wannan ko da yake ina ganin kamar mace ce ne ko namiji a wannan to hal da tambayar abin da yake cewa shine ni dan kasuwa ne ina sai da masara shin idan aka sai masara ta aka tafi da ita sai aka je aka sarrafa ta ta yadda aka yi giya da ita aka sha shin ina da laifi ko ba da shi to wannan tambaya ita ma tana da muhimmanci to amma abin da yake mai muhimmanci a nan shine kai sana'a kake kana sayar da masara masara kuma kowa zai zo ya sai masara zai iya abinci zai iya yin komai da ita za a iya sarrafa ta a yi abubuwa daban-daban daga ciki har da wannan abin da ka faɗa za a iya yin giya da ita ko kuma a yi wasu abubuwa wanda suke na sabon Allah da ita to amma kai da ka fito za ka sayar ka kai kasuwa ka baje menene asalin niyyarka niyyarka ka sayar ka samu riba tun da kasuwanci kake idan wannan ita ce niyyar ka to kai kuma duk wanda zai zo ya sai masarar ka ai sai ka tambaye shi ba wanda ya kallafa maka ka ce da shi malam abinci za ka yi da ita in sayar maka ko ka giya za ka yi da ita kada in sayar maka wannan ai ba kallafa maka ka tambayi wanda zai zo ya sai masarar ka ba abin da aka kallafa kurin ka sayar ga wanda ya zo zai saya ka sayar masa to amma shi wanda ya je ya sarrafa ta ya yi mata wani sarrafi ya sa waye da waye ya yi mata abubuwan da ta koma giya laifin yana wuyansa amma kai baya kanka tunda dama kai ba da wannan niyyar ka fito da ita don ka siyar ba amma idan kai mai sayar da masaran ko gero ko wani hatsi ko dawa ko ma wani irin abu ne ka ce ka san ana yin amfani da wannan aigiya giya kuma akwai kuɗi masu yawa ake samu saboda haka bari in tafi in kai domin a yi giyan nan nima in samu wasu abubuwa na kuɗi mai yawa in dai kana da wannan niyyar ta cewa ka san wanda zai sai wannan masarar ta ka giya zai je yi da ita sannan ka sayar masa to kai ma kana da laifi kana da kamashu a ciki amma an ba haka ba nan dai kurin kana sai da abinka ka zo ko waye ma ka sayar masa wannan kuma in ya je wani abu da ita shi yana wuyansa to saboda lokaci za mu tsaya anan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu dora wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad to za mu karkare da shirin afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar inda mukan yi dubi a su tare da jan mahangar masana da kuma waɗanda lamarin ya shafa a cikin shirin namu na yau da Allah za mu yi dubi ne a kan batun takun saƙa da ake da kuma tayar da jijiyar wuya a tsakanin gwamnatocin sudan da kuma habasha akan iyakokinsu kamar da kuma shirin zai duba batun wata takaddamar wadda ta hada sudan din da habasha da kuma masar kan batun gidan madatsar ruwa ta annahada wadda kasar habasha ke yi inda za mu ce mahangar masana akan waɗannan batutuwa sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin wanda ni abdullah salo ka tsana da allah zan jagoranci ragamar gabatarwa tun bayan rikicin da aka yi a yankin tigray na kasar habasha a ƙarshen shekarar ta gabata a tsakanin 'yan tawayen yankin masu son ballewa da kuma dakarun gwamnatin kasar ta habasha ake tare da jijiyoyin waya a tsakanin gwamnatocin habasha da sudan duk da cewa an jima ana kai ruwa rana a kan batun yakoki tsakanin kasashen biyu a wannan yanki a cikin shirin muna tare da alhaji Salmanu farisi dan jarida dan kasar ta sudan da kuma farfesa al-amin ahmad malamin ilimin kimiyyar siyasa daga jami'ar bayero a kano tarayyar najeriya za mu fara da alhaji salmanul farisi wanda yanzu haka ke tare da mu daga birnin juba na kasar sudan ta kudu alhaji Salmanu farisi bayan yi maka barka da zuwa lalimar habin a cikin shirin namu za mu so mu ji shin menene musabbabin wannan takon saƙa ne a tsakanin habasha da kuma sudan a wannan yanki wanda ya haɗa iyakokinsu wannan ya samu asali ga idan ka bincika tarihi tun da dama ita kasar ethiopia ba a yi mata mulkin mallaka ba ita kuma kasar sudan an yi mata to lokacin da tura mulkin mallaka suka tashi kaucewa akwai gurare da suka bari da sunan na sudan ne amma a lokacin ba tare da an damƙa wa sudan a hannunta ba akwai kuma gurare da ba su taba ba sun bar shi akan guri ne na kasar ethiopia wanda kuma a wannan lokacin ba su ethiopiawa suke mulkin gurin ba mutanen kasar sudan ne suke mulkin sa wannan shine ummul kaba'isin abu na farko da in kaji ana cewa jijiyar wuya za ta tashi tsakanin iyakoki tsakanin kasar sudan da kasar ethiopia to wannan shine To Habasha dai ta zargi Sudan da cewa ta bayar da dama ga dubban mutane na yankin Tigray na kasar ta Habasha da tsallaka iyakoki zuwa cikin kasar ta Sudan a lokacin dauke ba daɗi tsakanin sojojin kasar ta Habasha da kuma 'yan aware na yankin Tigray. Ya ake kallon wannan zargi na Habasha akan kasar ta Sudan? Lokacin da Turawa mulkin mallaka suka bar wannan bangare, wannan bangare mafi yawanci ma amfani ake da harshen Larabci ba wai harshen Tigirinya ake amfani da shi ba. mafi yawanci larabawan ja'aliya ne na ƙasar sudan su ne mazauna wannan guri to ita sudan tana hangen cewa wannan bangare inda aka yakin nan tana mafarkin ko ba daɗe ko ba jima zai dawo a ƙarƙashin ta. wannan shi ne ya bata damar buɗewa ainihin su mutanen ethiopia yan kabilar tigiriya ta buɗe musu hanya suke shigowa cikin sudan wato a hangen cewa wannan tsofaffin mutanenta ne na da da kuma ga su sun dawo gida wannan shi ne abin da ke faruwa to alhaji salmanu dukkanin bangarorin biyu dai na sudan da kuma habasha din sun ja daga kamar za a gwabza yaki kan yakokin nasu shin ana ganin idan lamarin ya ci gaba a haka ba za ta kai ga bangarorin biyu su kece ni a tsakaninsu ba kuwa kasar habasha tana da karfi sudan ba za ta yadda ta gwabza da kasar habasha ba shi yasa lokacin da aka kawo wannan hari shi kansa firayim ministan mai roƙon ƙwarya ne yanzu abdalla hamdo ai ka je kawo magana mai daɗi ya ce shi yana hangen cewa firayim ministan kasar ethiopia wato dan uwansa ne kuma yayansa ne bai dace a ce irin wannan tana faruwa a tsakaninsu ba kaga kenan ya kai zuciya nesa ya kuma yi hange cewa a wannan yanayi da sudan take ciki tattalin arziki ya taɓarɓare bayan an ture tsohuwar gwamnatin umar albashir ba a san inda ƙasa ta kama gaba ba kuma a ce an fita filin daga an fara tafka yaƙi to suna hangen cewa na ƙasa ne sosai a ƙasa to a ɗaya bangaren alhaji sulmanul farisi akwai batun wata takaddamar wadda ita ma take ɗaukar hankula matuƙa a tsakanin habasha da sudan da kuma masar shine batun gidan madatsar ruwa ta annahada kogin nilu da ƙasar habasha take yi ya ake kallon wannan lamari ne da kuma makomarsa musamman maganin cewa har yanzu an kasa samun daidaito na fahimtar juna a tsakanin bangarorin biyu na masar da sudan da kuma a ɗaya bangaren ita kasar ta habasha To wannan al'amarin ta wannan madatsar ruwa Malam Abdullahi abu ne wanda yake da matuƙar sarƙaƙiya wadda za a daɗe ba a san inda gizo ke saƙa ba domin ita dai kasar habasha a zahirance an san abin da take so a wannan al'amari ita ma kasar masar an san abin da take so sudan kuma a ɓoye ne abin da take so kasar habasha tana so ta tara ruwa domin yin wasu abubuwa da shi kuma yin hakan zai bakanta wa ita kanta kasar masar domin kasar masar kasa ce ta noma wadda suka dogara da wasu abubuwa da dama wanda yake cike musu gibi a bisa tattalin arzikin kasar su ita kuma sudan ana nata bangare in za a gina wannan badatsar ruwa guda goma bai bata mata rai ba domin haka zai rage mata ambaliyar ruwa da kasar take fama da shi a kowace shekara kar ka manta abin da ya faru shekarar bara an tafka ambaliyar ruwa mummuna a cikin kasar sudan wanda ya kusan cinye ma rabin birnin khartoum to a wannan lokacin ma majalisa ta zauna ta ce da fa kasar ethiopia ta yi wannan madatsar ruwa da wannan ambaliyar ruwa bai mana illa ba inda kuma aka tashi baran baran wasu ke cewa to ai in an yi wannan madatsar ruwa kuma he mun biya ethiopia kuɗi sannan za ta dinga sako ruwan muna sha muna yin wasu abubuwa da shi to saboda haka kowa akwai manufar da yake so ya cimma a wannan al'amari amma ita kasar masar in an yi wannan abun abin ya fi cuta mata to idan muka koma ga farfesa ahmad al-amin malamin kimiyyar siyasa a jami'ar bayero da ke kano a tarayyar najeriya eh, farfesa bayan yi maka barka da zuwa da lale marhabin a cikin shirin namu eh, za mu so mu ji yadda kake kallon wannan batu na takaddamar da ake tsakanin waɗannan ƙasashe biyu na habasha da sudan dangane da ginin madatsar ruwa ta annahada ina aka samu tangarɗa ne akan wannan batu tun daga farko wanda har hakan ya kawo rashin fahimtar juna wannan tangarɗar an fara ta tun kafin a fara wannan aiki kusan tun da aka fara maganar yin wannan madasa sama da shekara arba'in ake samun wato rashin jituwa da rashin amincewa wannan aiki a tsakanin wayannan kasashe musamman kasar egypt da abin zai fi wa muni domin ita ce kasa ta ƙarshe da ruwan yake shiga teku daga nan don haka in ruwan ya taho ana daddatse shi a nan ne ba zai iya isa da karfi ko da yawan da suke bukata ba so an ta sha wato ɗauki ba daɗi na a ga cewar abun ma ba a bar shi ya yiwu ba to ita ƙasar habasha tana da buƙatar lallai ta sami wannan madatsa wanda abin da take nuna cewar ba ita kadai za ta yi amfani da shi ba domin ɗaya daga cikin alkawarin da musamman aka yi wa ƙasar a sudan shine daga wutar hasken wutar da za a rinka samarwa a wannan madatsa ita ma za ta amfani da shi wanda ta gamsu da haka a don haka su abin da waɗannan kasashe suke bukata ne yawan ruwan da za a dasu da irin na'urorin da za a yi amfani da su ya kamata a rage ƙarfinsu inda ruwan su ma zai rinka gudana ya kai ga ƙasashensu musamman egypt ana buƙatar ruwan nan saboda ta ta'allaka da hanyar samun abincin tauyen noman rani wanda in aka datse wannan ruwa ya zamanto baya isa yadda ya kamata a zuwa ƙasarta zai kawo karyewar tattalin arzikinta da kuma matsala ta samar da abinci to jama'a masu saurare lokacin da muke da shi ya riga ya riske mu dole anan zamu ji alizamin shirin sai idan Allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon godiya ta musamman ga alhaji salman al-farisi dan jarida dan kasar sudan da ya kasance tare da mu daga birnin juba na kasar sudan ta kudu da kuma farfesa al-amin ahmad malamin kimiyyar siyasa daga jami'ar bayero da ke kano a tarayyar najeriya ta jama'a masu saurare a madadin dukkan wanda suka dafa wajen hada sautin shirin kamar yadda aka ji shi ni abdullahi salo katsina wanda na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya to da haka muka zo karshen wannan shirin a wannan lokaci amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu mu lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu